mudabbari wal mukatabi riwaya tani a cikin bayawan mudabbari ko kuma mukatabi an yi riwaya an daura mai fansa sai ya sadaka da baiwarsa ko ya ko an mai ce ya sadaka da baiwarsa sai ta haihu ta zama ummu wala da ko bata zama ba shi adda khilafa wa fi islamin mustawladati zimmi yuradu alaihi alislam a yau abin nan ummu wala ce ta kafirin amana sai ta musulunta to za a tallata mai musulunci a ce a'a za ka musulunta bayan a ba idan ya kiya musulunta ba hal ta atiku yalla za ta yantu da wannan autu ba ko ko sai da ita za a yi alaihi gare shi riwaya ta ne riwayoyi biyu wa kamu a hukunce hukuncen ta ita ummu da a kamul arika tana da hukunce hukuncen bayi muddata hayatin sayyibi matuƙar rayuwar shugabanta kamar baiwa take komi nata irin na baiwa ne sai ran da ya mutu rannan za ta zama da ya daidai da kowace biya wallahu alam Allah masani kitabul wasaya littafin wasiyoyi tazbutul wasiyatu bil mauti wasiya tana tabbata da zarar mai wasiya ya mutu min sulus kuma cikin sulusi ake hidda ita mutu ya ce na bawa ne kaza dukiyata na ba shi duka ko na ba shi rabi ko na ba shi wane ne to an ji ran da ya mutu wannan wasiya ta kama aiki sai a zo a kece dukiya sai kashi uku a cire kashi guda duk wani wanda ya ce a ba wani abu cikin sulusin nan za a ba shi in sulusin ya ishe su to in bai ishe su ba sai a ɗaya ya kowa gwargwado abin da zai samu ba za a wuce nan ba wani wata ju'u ya samu ya dawo ya ce ya masa wasiyar da ya ce ya masa yi wa shira'u waladihi bi a cika atika wa yarithu ko wayar su ya samu kuma ya yi wasiya da sun dukiyarsa yana da ɗa amma ɗan ɗan baiwa ne ya aure ta baiwa ya haihu ko ko ya aure ta baiwa ya haihu 'ya'ya. to sai ya ce ya yi wasiya da dukiyarsa sulusi in ya mutu a cire sulusi a sau 'ya'yanai, a ‘yanta su su zo su gadi sauran dukiyar ya halatta an gane ku wai irin za'idu shi wanda abin da ya wuce sulusi za a tsayar da shi ala sati a kan yardan magada sai in magada sun zartas in yi wasiya da abin da ya wuce sulusin dukiyarsa to sai an tambayi magada sun yarda in sun yarda shi kenan in ba su yarda ba a tsaya kan sulusi a dawo musu da abin da ya wuce sulusi wani warisi idan ku yi wasiya zuwa ga magadi ya fi hujjani duk za a dakatar sai an tambayi magada ya ware wani daga cikin magada ne ce na yi mai wasiya a shi kaza to sai an tambayi magada duk gaba ɗaya. in sun ce ba su yarda ba to shikenan sai a gani tunda sai ya shiga cikin magada wal hajju ka gairi ma shi ma Wasu zakatu wal hajju ka gairi ma eh wasiya da zakka ko eh wasiya da haji duk kama wajen su ne duk dai suna hita daga cikin su sudusi illa zakata anihi ya mutu tamki tamkini sai dai zakka shekarar bana wanda ya mutu gabani ya samu damar fitarwa da ita wannan ta zama bashi a kansa sai a hitar fatar zamu sai ta lizimta min ra'asi mali daga kan dukiyarsa falau da sulusi ya kuntata anil wasaya daga wasiyoyin da ya yi usima bil hisasi sai a raba wannan sulusi da ɗanɗane kowa ɗan yan mai ya samu wani abu wani bu abadin ma'aha idan ya yi wasiya tare da wani abu wanda yake dawwamamme kamis bahin kamar ya ce ya yi wasiya a sa hikin bil masjid ga masallaci rabu lahu bis sulusi shi masallaci sai a ɗauke shi wato shi ma sai a buga mai sulusi sai ya samu sulusin sulusi kenan in an kasa dukiya kashi uku an ka cire kashi ɗaya to sai a kasa dukiya wannan kashi ɗaya uku a cire ma masallaci guda sauran kuma a raba ma sauran waɗanda suke abin nan wani zaidin bai na faƙaci umrihi idan kuma yace ya yi wasiya ga zaidu a bashi abincin tsawon rayuwa ta yi a ya mutu shikenan yu ammaru tamama sab'ina sai a raye da shi cika shekara saba'in idan yanzu shekara ta hamsin to sai a bashi na shekara ashirin eh. Wai abu da huna kato sai a tana zamai abincinsa ya fahimta kwakwalai a yi ta ciyar da shi cikin wannan abin da an ka yanka ba in mata kablar tikimaliha idan ya mutu gabanin shekara saba'in su cika ba idan can sulusi dama yawa mutane kaɗan alal wasaya ga wasiyoyi yu'adul baki sai a dawo da saura alaihim akan su waɗannan masu wasiya bi da sa da tantane eh, can da aka rarraba kowa bai samu abin da an ka ce an bashi ba to ga wani an ware mai na abinci shi ya shekara biyar sai ya mutu saura na shekara goma sha biyar sai a dawo da shi ga sauran waɗancan da an ka rarraba mu wanda bai kai musu ba wayalla idan ko kowa ya samu nashi adam ya rasar wannan sauran abinci shekara sha biyar na sai ya komo ga hannun magada su raba wani misali nasibin nihi idan ya ce a bawa ne kwatamcin rabon ɗana nan bilkulli sai a ba shi duka eh in ya a ba shi gwargwadon rabon ɗana to sai a raba shi san sai a ɗauke shi shi ma kamar ɗa guda sai a raba sai ta ko nawa ya samu au adam na yi ko ko ce a ba shi kwatancin rabon ɗaya daga cikin ɗiyanai to ya durabu lahu bin nisfi sai a ba shi rabi rabin rabon namiji wato a ba shi kwatancin rabon mace wakila an ce a'a yanzu alu kam ne za'idin sai a sa shi kamar ɗa ne ƙari ya zan kamar ƙarin ɗa cikin ɗiya in ɗiya goma ne sai a kasa goma sha ɗaya kowa ya ɗauka shi ma ya ɗauka a wani misali nasibi ahadi wa rasati idan ya ce a bawa ne kwatancin ɗaya rabon ɗaya daga cikin magadana wahun muftalifuna su ko magadan sun zama daban-daban akwai mata akwai 'ya'ya akwai wane ne da sauransu to shi kenan wayi kusan sai a raba ala adadin rugusihim bisa gwargwadon adadin kanunsu ko da lizakar yanzu da hazulin sai ne in su goma ne maza biyar mata biyar kaga za a kasa goma sha biyar to sai a kasa goma sha shidda sai a ɗauki kashi ɗaya a bashi shi ne adadin rubutu eh bayu ɗa ta hama sai a bashi rabu guda daga ciki wai samun ko shi kenan sai a raba haka wani samun idan yake a bawa ne samun au juz'in majhulin ko ko yace a bahi juz'i wanda bai wadi rubu'i ko sulusi ko wane ne bai wadi ba au nasibin majhulin ko ko yace a bashi rabo bai wadi iri ne ba wakila an ce asumun a kasa takwas a bashi ɗaya wakila sudusu an ka ce a kasa shidda a bashi guda wakila samun min tasiya an ka ce a rabo dai daga da matsala ta inganta ta inganta a sha biyu ne ko ashirin da hudu ne ko talatin da shida ne yadda dai ta inda matsala ta ƙari ta inganta da zai a cire kashi ɗaya a bashi amma ya zama abin da za a bashi la ya da sakar da ya wuce sulusi wabi alzin alfin in yace a bawa ne dubu <clears throat> fata liman sai dukiya duk ta halaka shiwaha sai dubun ɗaya. to su a sai a ba shi sulusin wannan dubun da ta rage wani juz'in musamman idan ya ce a ba shi wani juz'i ya ambaci juz'in lahu musammahu to sai a ba shi wannan juz'in da ya ambata min albaki cikin abin da ya rabu na dukiyar wani mu'ayyanin in ya ambata ya ce a ba abu kaza wato a ba wani abu kaza ma baƙi minhu to a bashi abin da ya rage minhu na wannan abin da ambata da wa bi siyabihi in yafti abawa ne tufafi na to ma mata anha tufafin da ya bari ya mutu su za a bashi wa bi sulusihi idan yafti abawa ne sulusin dukiyata wala hu malun kuma lokacin yana da wata dukiya la ya alamu wadda bai santa ba shi yana da wata dukiya wadda bai san ma yana da ita ba to lahu sulusul ma'lumi shi wannan za a bayar sulucin duk dukiyar da ya sani lokacin da ya magana banda waccan wadda bai san da ita ba wani ahadi abdi idan ya ce a yanta ɗaya daga cikin bayina ko ko a bawa ni ɗaya daga cikin bayina au ma shi yadi ko ko a bawa ni ɗaya daga cikin dabbobina to shi kenan nisbatu sai a bashi nisba ta yi ila nau'i zuwa ga nau'in wannan abin da kimati da kima sai a mai kima ya in ya ci sulusi a bashi in ya wuce sulusi a rage wa bi mu'ayyanin li zaidin summa bihi li amri sai ya ce a bawa ne bawa na zaidi kuma ya ce a ba amru shi bayan ya ce a ba zaidi kuma ya ce a ba amru wa huwa bainahuma to sai a ba su raba malam ta dulla amaratu ala rujuihi an zaidin li amrihi muddin wata alama bata nuna ya fasa ba zaidu ne ya dawo ga amru da shi ba in dai ba an samu wata alama ba wani mai yitin ya alamu in yace a ba wani abu kaza wani nan kuma ya mutu kuma shi ya san ya mutu sadda yace a bashi yusrafu fi duyunihi to sai a ɗauki wannan abin a bayar da shi ga basu sukan wancan mutum wanda ya mutu fa lam yakun in bai da bashi babu bashin da ake bin sa fali sati, to sai a ba magadansa wani gisirin idan ya ce a yi gada ya ba da dukiya ka za a yi gada cikin dukiya kai wani ko makamancinsa wani sarau sai a juyar da wannan kuɗi bi masalihi wajen gyaran gadan in ta lalace waya sihul katili ya inganta mutum ya yi wasiya ga wanda ya kashe shi ya mai rauni raunin da lalle ba zai warke ba mutuwa zai sai ya ce in na mutu a bawa da kaza cikin dukiya ta ta yi wal afi an al'amd kuma ya samu ya yi rangwame ga kisa na ganganci idan shi wannan mutum da gangan ya kashe shi to sai ya ce na yahe masa Ya yi lal kafa amma banda kuskure don kuskure ba hakkin sa bane hakkin magada ne amma hakkin yahewa na ganganci na hakkin sani ne illa an ya mila sulus sai dai in kudin diyar tashi sun ka sun sulusi na iya ɗauka ta to wannan sai ya zan wasiya sai a bashi shi da illa an ya mila sulusa diyati a au ya juza halwara satu ko ko su magada sun kazartas ba ya huza ha bane za mu biyo au ya juza halwara satu ko magada sun kazartar da cewa sun yarda eh eh magada suka zarta sun ka yarda ba hauzu ba ne wani karabatihi idan ya wasiya zuwa ga yan uwa ne ba magada ba yusurul aqrab sai a zaɓi mahi kusa la aura da banati amma banda da 'ya'yan shi mata wani alihi idan ya ce ya yi wasiya ga ahalinsa asabatu to asibansa ake nufi wa qala alqadi abu muhammad alqadi abu muhammad abdul ya ce a sahihu zance ingantacce anna ismal ahali cewa sunan iyali wal ce, da dangi li kulli man masahu bihi rahimu ya shahidu wanda wata zumunta ta shahi take tsakanin su wani wahidin da miqdaraini ni min nau'aini wala qarinata ala izbatihi ma balahu ahaduhuma eh idan yayi wasiya ga mutum daya da gwargwadon gwargwado guda biyu yace a ba zai da sulusi a ba shi sulusi kaga sulusi da sulusi duk ɗaya ne shine mutasawiye ne min ne amma na dukiya daban-daban a ba wa ne sulusin tumaki na a ba wa ne sulusin kudi na an gane ko wala qarinata kuma babu wata alama wadda take nunawa ala ma akan tabbatar da cewa a bashi su duka ahadu ma to sai a bashi daya daga cikin su ko na tumakin ko na kuɗi bayan tafawata idan sun babbanta wannan yace sulusi yace can ko yace rubuhi alamul dan qasim ya ce al aksar sai a bashi wanda ya yawa shine sulusi wa mudarrifun shi ko malam mudarrif yake in kanatil ula a azamu haku eh, in kanatil ula aksar in ya zanta farko ita ta hiyawa hudiyan ma sai a bashi duka wa illa in ko ta farko ba ita ce ta hiyawa ba ta ƙarshe ta hiyawa aksar ha sai a bashi mai yawa din wato ya so ya ce a bashi rubu'i ne sai ya ce ka yayi kaɗan a bashi sulusi amma in ya ce a bashi sulusi kuma ya ce a ba shi rubu'i to ya ga su da sun yayi kaɗan ne shi yasa ya ƙara mai da rubu'i shi an ma'ana wadda abdin mu'ayyanin idan ya yi wasiya zuwa ga bawa ayyanan ne wadda ciki kuma ya ce a yan tashi yi zubi da akira sai a yi da magana ƙarshe a ba shi kaza a yan tashi to sai a yan tashin kawai in cewa a yan tashi sannan a ba shi kaza to sai a ba shi kazan ba yanci in cewa ya a bashi kaza a yan tashi to a yan tashi ba a bashi wani abu shi ne alhakim wa ashabu ma la ashabu yace ba wata magana bin ittitu a yan tashi kawai don shi an mai alheri wani shay'in muayyani idan yayi wasiya da wani abu ayyananne wa amwaluhu mukhtalifa kuma dukiyoyinsa daban-daban ne suna da yawa yukayyarul warasatu sai a ba magada zaɓi baina dafi tsakanin su ba da wannan abin wa musharakati ko koye tarayya da su bi sulusi cikin sulusin komai a je wajen tumaki a bayan sulusi wajen shanu a bayan sulusi wajen gonaki a bayan sulusi wajen gidaje a bayan sulusi wajen kuɗi a bayan sulusi in sun yarda da haka ai haka in kuma sun yarda su ɗauki wannan abin gungunan su miƙa mai shi kenan ya ba su wani wahidin bi mi'atin wa akar bi hamsina wa salisu bi milli nasibi ahadihima ya yi wasiya ga wani ya ce a bashi ɗari wa akar wani kuma ya ce a bashi hamsin wa salis na uku kuma ya ce a bashi kwatancin rabon ɗayansu to wanne ne mubhaman kuma da ɓoye bai ce a bashi ɗari ko a bashi hamsin ba ƙila an ce sai ma sai a raba ɗari biyu a raba hamsin biyu a ɗauko rabi ta a ɗauko rabi na a haɗa a bashi saba'in da biyar wakila an ka ce a'a a ha. a kasar ma sai a ba shi ɗari sun suka yi yawa wa ashabu mala ashabu yace akallo ma a ba shi mai karanci wa ɗi dika sulus idan sulus ya yi kaɗan yabda sai a fara da akad da mai ƙarfi wa za a gabatar da mudabbaru siha wanda yawa mudabbaranci yana lahiya lumi alamu ta marad akan wanda ya yanta shi cikin rashin lahiya wal mubattalu fihi sannan wanda ya yanta kai tsaye cikin rashin lahiya an gabatar da shi alal musa akan wanda an kai wasiya da itiki da yanta cikin rashin lahiya wal mu'ayyanu an gabatar da wanda ya ce ku yanta wani bawa na wani alal mudulaki akan wanda ya ce ku yanta bawa daga cikin bayina bai wani kowanne ne wadda zakatu al kafarati an gabatar da zakka akan kafara wata sihu ita lafiya tana inganta min al-mari ga wanda yake amina sahi ga wanda Allah ya yi wal mari da mara lahiya wasafihi da wawa wal mahajuri alaihi da wanda aka tsare wato wanda yake ba ba shi dama yayi tasarrufi cikin dukiyarsa ba wal mumayyiz haka nan mumayyizi wal majnuni da mahaukaci fi hali ifaqati amma cikin halin da ya farko hankalinsa ya dawo gare shi wa ilal abdi hakanan ya inganta ga bawa wal mar'ati da mace la fasikin ko a banda fasiki wani malihi ila wahidin yana iya wasiya da dukiyarsa duka ila akhara eh da ka ne yin wasiya da kula da dukiyarsa ila wahidin zuwa ga wani mutum na da ɗaya wa waladihi ila akhara ɗayansa kuma ya cewa ne ya kula da su wannan wasiya ta kula duk wannan da muke magana wasiya ta kula ana iya yin wasiya zuwa ga bawa ana iya wa mace ana iya wa amma ishtarada ma idan ya shardanta haduwar su lam yajuz mukhalafatu bai halatta a saba mai in yake su haɗu su kula da biyanai tare ko su kula da dukiya ta tare wal idlaqu ya katabihi idan yace nayi wasiya da wani da wani bai ce su rinka yi tare ba ya faɗa haka kawai to ya hukunta su yi tare da wa qawluhu fulanun wasiyyi idan yace wani wasiyyi na ne takwirun wannan shi ake ce ma wasiyyin fawadi wanda an ba shi wuka da nama kenan Bayan luku an yusiya shi ma ya mallaki yayi wasiya da wani bangare illa an menene an yumna illa an yumna sai in an hana wa qawluhu ba'da al-maut yamna ar-rujua idan mutum ya karba nayi wasiya da kula da iyali na gawa ne to sai ya mutu kai kuma ka ce na karba to ya hana ka dawo ka ce ka fasa ba za ka karba ba illa li ajabin sai dai in ya kasa an uzurin zahirin ko kuma uzuri bayyanani wata bin rujui kuma in mutum ya ce ya fasa wasiya din ta ɓaci wa mautul musa lahu kuma wanda an kai wasiya ɗin ɗan da an ka ce ya kula da shi sai ya mutu aurar da ko ko ya dawo da shi ya ce bai yi. wata laifin musa da ko ko abin da an kai wasiya da shi din ya ya halaka wallahu alam mun zo kashi juzu'i na uku kenan gobe mun yi kashi biyu ba wasiya ba ne dama wasiya ana yin ta da abu biyu ne ko a ce an bawa ne abu kaza ko ku an bawa ne kula da abu kaza su ne muka karanta yanzu ce ciya wasiya na bawa ne kaza cikin dukiyata ko ko na sa dukiyata hannun wani ko na sa ana hannun wani ka gane da su an wasiya na cewa cikin kashi goma sha shida za a ba shi da. sha shida za a ba shi dama ai sha biyar za a kasa mata biyar kowace tana da ɗaya maza goma kowa na da biyu saboda shi yasa an kaza sha shida don ya samu kaso ɗaya ka je da mun kai karatun bakin hankalinka ya ɗauki